Daidai dai na zaman babba na jigo na siyasa arewa maso gabashin tarihin najeriya da ke tsakiyar rikicin ɗayan kuma ya shugabanci rundunar sojan ƙasar da ke jagorantar yakin ta'addancin ƙasar ta najeriya to sai dai kuma duk biyun sun game wuri guda ga hannu a kokarin asassa rikicin a faɗa wani baturen kasar australia da ya ce ya ɗauki lokaci yana kokarin sulhunta tsakanin gwamnatin tarayyar najeriya da 'yan kungiyar boko haram babu dai zato ba kuma tsammani dr steven davis da ya ce ya share lokaci yana hulɗa da 'yan kungiyar shaida wasu kafafen labaran wajen tarayyar najeriya cewar fa kama daga alimadu sharif da ke zama tsohon gwamnan jihar borno da ke tsakiyar rikicin ya za laftanar janar azubu ke a hejirika da ya shugabanci mafi tsawon lokaci na fito na fito da kungiyar fa sun taimaka wajen kara girma da yaɗuwar ayyukan kungiyar ta ɗauki shekara har biyar tana zub da jini kuma ke kara ƙarfi da mama mai ɗaukacin yankin a halin yanzu duk da cewa dai ba debus ɗin ba ne ke zama na farko ga na akalla ɗaya a cikin mutanen biyu da ruwa da tsaki da ayyukan kungiyar a baya sababbin kalaman nasa dai tuni sun fara ɗagun haƙarƙari cikin tarayyar najeriya ƙasar da yanzu haka ke kallon ƙarin mamaya da ma'ayyana sabuwar daula irin ta ƙungiyar a halin yanzu injiniya abubakar ladima dai yana zaman jego a cikin jam'iyyar apc ta adawa jam'iyyar kuma da tuni da kwarkwatanta ke neman tabbatar da bincike da makil hukunci akan mutanen da duk biyun ke zaman manyan ƙawayen fada gwamnatin ƙasar kuma 'ya'yan jam'iyyar pdp mai mulki yanzu haka Daga abin da muka gani ya auku angala da gambaru To idan aka ce ma wa'annan yara sun kwaci Abuja kowane lokaci daga yanzu ba zai zama abin mamaki gare ni ba ni dai dalili kuwa ita gwamnati tana duba fuska ɗaya ne kawai tana zargin waɗansu mutane ne kawai maimakon ta duba duk gefe-gefe na wannan rigingimu da ake yi don in dai ta sa ta akan mutum ɗaya ko al'umma ɗaya ko ƙungiya ɗaya ko mutane ɗaya to ba za ta taɓa samun bakin zaren ba me zai hana gwamnati ta yi bincike in har tana neman ta kawo maslaha ga rigingimu da suka addabi ƙasar nan. Ya zuwa ranar yau dai babu wata alama da ke nuna yiwuwar sauyin matsayi ga Abuja da a baya ta ce ta san masu ruwa tsaki da hannu a cikin rikicin amma kuma ta kawo da ido ga batun na bincike balle ɗaukar matakin tuhumar. har ya zuwa yanzu dai dan siyasar kasar ɗaya tilo ne gwamnatin ta kai gurfanarwa a gaban kotu nufin amsa jerin zarge-zargen mu'amala da kungiyar da kafuwa da magilman ke da nasaba da batun siyasar jihar borno a can baya to sai da kuma in har tunani irin na yan adawa na karkata zuwa ga karin bincike da ma tuhuma ga dattawan yankin dai daga malam masallaci ne kai ga amfani da bayanan na Davis inda wasu ke zargi da zama dan kasuwa a cikin rikicin yankin arewa maso gabashin tarayyar Najeriya a faɗar Bello Sabo Abdulkadir da ke zama sakataren kungiyar dattawan arewa maso gabashin tarayyar Najeriya to akan me za a fito yanzu a ce wani bayan ma Boko Haram ta daɗe da shekara wajen goma tana nan a zaune a kafe za a ce wai shi yake bata kuɗi lokacin shi ma yana neman abin da zai sa a cikinsa tuku. maganan su suke ɗaukan nauyin wa'annan mutanen daban da shi ya zo ya samu wani matsayi a gwamnati watakila yana sa kafa yana kare waɗansu abubuwa da gwamnati take neman ta yi mahimmai don a samu ƙarshen wa'annan abubuwan da suke faruwa na ta'addanci. abun jira a gani dai na lan mafita ga kasar da ke da watanni biyar ga labakan tarayya amma kuma ke cikin tsaka mai wadda ke iya barazana kokarin tabbatar demokradiyya baki daya ubala musa dw hausa daga abuja a najeriya